الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بعده إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة الصبر إقلام من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دادة ليه دولة ثلاثين لتقص yayin daidai da goma ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha shida bayan muƙaddima wannan shine zai zama darasin na ɗaya a cikin littafin babban malami wahid abdussalam bali wato tariqus salihina ila rabbil alamina wato hanyar mutanen kirki zuwa ga wato ubangijin talikai Allah madaukakin sarki ya samu zamanto na gari kafin mu koma zuwa gare shi malin yace kitabut taharati littafin tsarki idan an ce alkitabu asali daga alkatibatu ne ita kuma alkatibatu ita ce aljaishu rindina ita kuma rindina ana ce mata alkatibatu ne saboda mutane ne suke zuwa sai su taru idan suka taru sai a ce alkatibatu haka ba a ce ma littafi kitabu sai idan an hada wasu fallayen takardu sun yawa sannan ake cewa alkatibatu ake cewa alkitabu duk lokacin da malamin ya bude littafi a littafin ya ce kitabu kaza to za ka samu a ƙarƙashin alkitabu din ko dai ya tara fasali fasali ko ya tara babi babi a ƙarƙashin shi wato sai ya tara matsaloli da yawa a ƙarƙashin wannan babi babi ko fasali fasali sai ce masa kitabu kaza da haka a ƙarƙashin kitabu tahara nan da malam zai yi magana za mu ga ya tara babubuka da yawa a ƙarƙashin shi to sai ya fara da kitabu taharati littafin tsarki malamai sun ce tsarki ya kasu gida biyar tsarki na farko shine wato taharatul kalbi min shirki dole mutum ya yi kokari ya tsarkake zuciyarsa ta kubuta daga shirka sannan tsarki na biyu taharatul kalbi min albidai tsarkake zuciya daga bid'a me yake sa mutum ya zama mushriki shine zuciyarsa ta hada haƙƙin Allah da haƙƙin wani shi yasa yake zama mushriki me yake sa mutum ya zama dan bid'a shine zuciyarsa ta kudirce haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma haƙƙin wani abin da yake zama dan bid'a kenan kadi cewa ga wani mutum ya isa yadda annabi ya isa ga wani mutum ya isa ya ci yadda annabi ya isa ya ci da wannan abin da ke sa mutum ya zama dan bid'a kenan wayannan tsarkin guda biyu mutane ba su suka ba su muhimmanci ba tsarkin zuciya ta bangaren ta daga shirka sannan ta ɓangaren ta kubuta daga bid'a di yadda tufafinka zai yi kyau ka bauta ma Allah ka tsarkake jikinka ya kyau ka bauta ma Allah gurin da za ka yi bautar Allah yin zama yana da tsarki idan zuciyarka ba ta da tsarki babu yadda za a yi abin da ka yi na ibada Allah ya karba shi yasa farko farko Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi ya ayyuhal muddassir Ya ce masa qum fa wa rabbaka fakabbir sai yace masa fa fatahhir malamai suka ce a a nan ana nufin shi ne alƙalmi. Don laraba sukan yi amfani da kalmar asiyabu suna nufin a sukan kawo baiti daga umra'ul kaisi a cikin shu'ara da yake fada yake ce wata mata wa in taku qad sa'atki minni khariqatun fasulli siyabi min siyabiki tansuli sai umrul qais ya amfani da kalman asiyabu yana nufin alqalbu maratibut tafsiri a gurin malamai mataki ne guda shida na farko fassara qur'ani da qur'ani wanda shine ajmalut tafsir na biyu fassara qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sunnar as-sahiha wacce ta inganta idan sunna bata inganta ba ba a kawo ta a matsayin za a fassara littafin Allah da ita na uku fassara Qur'ani da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su ne ɗaliban Annabi Muhammad na hudu fassara Qur'ani da maganganun tabi'ai domin su ne ɗaliban sahabbai na biyar fassar ƙur'ani wato billuga as-sahiha fassar ƙur'ani da luga wacce ta inganta domin lugar ita kanta akwai makabula akwai marduda yadda za ka ji ana cewa wannan hadisin ya inganta wannan hadisin bai inganta ba in kana da ta'ammuli da abin da yake luga ne to haka ita kanta lugar akwai wacce ta inganta akwai wacce bata inganta ba sannan na shida shine tafsir qur'ani bil istihari fassara qur'ani ta bangaren istihari da haka wannan tafsirin da suka yi cewa kalman astiyabu yana zuwa da ma'anan zuciya to fassara qur'ani ne da tsantsan lugar larabci wacce take tabbatacciya Allah ta'ala ya samu dace da aka duk wanda yake so idan yin ibada Allah ya karba ta yi kokari ya tsarkake zuciyarsa daga hada haƙƙin Allah da wani ya tsarkake zuciyarsa daga haɗa haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sannan sai ya zamanto jikinsa yana da tsarki in zai bauta ma Allah tufafin na da tsarki sannan gurin da zai bauta ma Allah yana da tsarki wannan zai sa idan ya bauta ma Allah Allah madaukakin sarki ya karba wani magabaci yake faɗa ya ce a da za ka ga mutane tufafinsu in ka gansu sai ka rena tufafin amma kuma zuciyarsu tana da tsarki ta fi farar ƙanƙara ya ce amma yanzu mutane sai ka ga tufafinsu fes fes amma kuma zuciyar ta riga ta lalace Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan malam aliyu na mangi yana faɗa cewa zuciya in ta makanci to ganin ido bai fa'ida ba in dai zuciya ta riga ta lalace ko kana gani a ido ganin da kake a ido ba da wani amfani wanda ma bai gani ya fi ka ya ce wudu'i babin da zai yi magana akan alwala abu na farko yace ce alwudu'i alamatul musulmi na yawmal kiyama ita alwala ita ce alamar musulmi ranar alkiyama da alola ne kana tashi a gaban Allah za a gane wannan musulmi ne ko ba musulmi ba ne fafis sahihain ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga al-imam abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace ce. an Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji annabi kuli yana cewa inna ummati yawmal qiyamati ko inna ummati lalle al'ummata yud'auna yawmal qiyamati za a kira su ranar alkiyama gurran suna masu hasken ainihin wato fuska sannan muhajjalina suna masu hasken gaɓoɓi da haka saka ce algurratu shine iya bayadu wato fi jabhatil fars farin da yake ainihin wato goshin doki shi ake ce masa algurra sannan muhajjalina daga ainihin wato at-tahjiru ne shine bayadul aidi wal afdal inda al-faras wato hasken kafafu da kuma ainihin wato hannaye a wajen doki shi ake ce masa ainihin wato muhajjalina to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna ummati lalle al'umma ta yud'auna za a kira su ranar alkiyama gurran suna masu hasken fuska muhajjalina kuma suna masu hasken gabobi min asarin wudu'i saboda ainihin wato gurabun alwala da suke a nan duniya sai ya ce fa manista ta wanda ya samu iko minkum daga cikinku an yi tsila burratahu ya tsawaita ainihin wato gabobinsa a wajen alwala ya fa'al to ya aikata haka wannan yana daga cikin hadisai da al'imamu abu hurera shi kanshi da ya to hadisin ya dogara da shi a gurin alwala idan ya zo zai wanke hannu maimakon ya tsaya iya gwiwar hannu yakan wuce ya kai har kafada idan ya zo zai wanke kafa maimakon ya tsaya iya idan sahu kan wuce ya zo har ainihin wato kauri saboda annabi ya ce fa manista ta an yi tila ya fa'al wanda ya samu daman ya tsawaita gaɓoɓinsa gurin al-wala to ya tsawaita wannan fahimtar kuma a cikin sahabbai al'imamu abu hurera shi kaɗai yake da ita duk sahabban annabi ba wanda yake da wannan fahimtar yana daga cikin abin da ake faɗawa mutane wannan dan rage shi kaɗan mala maka yana daga cikin abin da ake faɗawa mutane shine kasancewarka babba a cikin addini ba shi ke nuna ka ɗauko wata fahimta wanda yake ƙasa da kai gurin daraja ba ya zo kuma ya saba maka kuma ya fi ka dalili al'imama maliku da ya zo ya ce wannan fahimta ta abu horera kuskure ne ta yadda abu na farko ya ce da shi babban mai gida bandan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya wannan ba a taɓa samu annabi ya yi alula ba saboda itsalatul gurra ya kai kafaɗa gurin wankewa sannan ya kai ƙoli kuma mafi alherin kowane irin abu shine a tsaya akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada a sauka a kanta kada a karkace kada kuma a wuce gona da ainihin wato iri da shi yasa waɗanda idan ka ce musu al maliku kaza sai su ce an rena shi a inda abu ya riga ya saba makarantar wa annabi ba reni bane shi al maliku idan ana maganan daraja ne in ka haɗa shi da abu hurera tazaren ya fi sama da ƙasa amma yanzu ya ce wannan fahimta ta alimamu abu hurera ba daidai ba ne ko muka yadda ba daidai ba ne saboda ya saba ma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta sannan rawa muslim al'imamu muslim ya ƙara ruwaitowa an abi ta. daga shi dai al'imamu abu al-hurera ya ce an na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzan Allah a ta al-maqbura mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je makabarta faƙali sai ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku dara ƙaumin mu'minina gidan mutanen kirki wa inna mu ma insha Allahu bikum lallai in Allah ya so dangane da wato samun ku lahiquna zamu riske ku wannan ita ce addu'ar da ake yi idan an je makabarta mutum ya ce assalamu alaikum darar mu'minina wa inna insha Allah bikum lahikuna malamai suka ce wannan cewa wa inna insha Allah bikum kalmar faɗin insha Allah annan littabarruk ne saboda neman albarka ne amma ko ka ce in Allah ya yadda ko baka ce in Allah ya yadda ba dole sai ka je gurin tunda Allah madaukakin sarki ya riga ya ce kullu nafsin da'iqatul maut an gama kuma suka ce idan kullu ta bigi na kira ga kullu ga nafsin to ya shafi kowace irin rai a duniya wallahi sai ta dandana mutuwa sannan Allah ta'ala ya faɗi cewa walan yu'akhirallahu nafsan da ja'a ajaluha ga nafsan na kira a siyaki na korewa to ba wata rai da Allah zai mata jinkiri idan lokacin ta yi shi yasa wata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda yake so ya haɗu da Allah lami lafiya to Allah madaukakin sarki ma yana shirye yana so ya ainihin wato haɗu da shi amma wanda bai so ya haɗu da Allah to ko yana so ko bai so wannan ya zama ainihin wato dole a kansa sai ya ainihin wato tafi lahira da haka makabarta gida ne na ainihin wato masu imani mutum haka dai faɗa ya ce mu ma in Allah ya so wannan dan neman albarka ne muna nan zuwa jiya ɗaya daga cikin ‘yan uwa da muke tare da shi mun yi alƙawari zai zo ya same ni da safe sai ya ce mun ba zai samu zuwa ba saboda an bugo mai mahaifin shi ba ta da lafiya kudi zai je ganta amma in ya taso da yamma zai zo ya same ni na ce to sai ya dawo da ya ɗauko ta ya kira ni ya ce min wa na sani a asibitin wato asibitin nasin hun na ce masa a ina ba shi shawara kawai ya wuto da ita asibitin amurin da ya wuto da ita asibitin amrullahi lahi ni dai muna communication da shi daga wajejen karfe 11 har aka yi azhar ya kai ta asibitin da zan farka wajejen la'asar haka kawai sai ya faɗa min sako ya ce ai Allah madaukakin sarki ya mata rasuwa kuma za ku ga wanda yake nan yankin yake ɗan tsayawa bakin titi kullum haka zaka ga ana ta wucewa da mutane ba wanda ya taba kwana ya tashi a nan yankin daga safin zuwa dare bai ga an rufe mutum a makabarta ba tun da kake baka taba gani baka taba gani ya shi yasa suke cewa kullu bakin fasayyibuka dukkan wanda wani zai mutu ka zauna kai masa kuka akwai ran da kai za a kukan kuma wannan ita ce ainihin wato ka'ida Allah ka ji kan malam Ali na mangi da yake cewa ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki, inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan kuma na kubo an baka da kosi shi ba abin da ya damu to an ta zo ta maka za ta ke gaba ce ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba tsaitsayawa ko da ƙoshi ko da yinwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba babu yace tun kana yaro a tsamma ake fadar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa ba sai baka shaida ta kana zuwa ba yace ka ci ka sha kayi ce ba ka mace kabari ya karba ka ribe tsutsa ta sharba ba ga yanzu gashi ka ci ka sha kayi ce yawa to ka mace kabari ya karba ka ribe tsutsa ta sharba Yace yanzu me yafi kyau ka zaɓa in ba fara kai nafila ba Yace ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu wa ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka amma ina ga sala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba dan karatun nan da za a yi minti talatin a sati so ɗaya bayan sallar asuba amma sai ga mutum bai da lokaci kuma kana rayuwa a gari irin wannan na kaduna kuma ka mutu da uzurin jahilci ka tafi da shi kabari kai ma ka san wallahi ba za a karba ba duka za ka ci wallahi illahi allazi la ilaha illa huwa sai ka ci duka wallahi yasa yace ka ci ka sha kai nishadi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a taɗi ya ce wanda ya bi lawan garutu ba zai daraja a lahira ba in ka kullum ka cika sha kai nishadi allah ya kawo kasuwa ta buɗe ya ce in dai ka wuce wannan ruɗin na duniya ka tafi lahira a ka ya ce wala ba za ka yi daraja a can ba da haka ya ce tun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka sun su tauhidi da sallah nemi alwala da wanka tun ba a yi koma mala'ika ba don da an riga an aiko mala'ika ba shi kenan magana ta lalace ba Allah ta'ala ya samu dace hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi wanda ya kawo shi a kitabun zuwa ɗaya daga cikin bayi na sayyidina usman yake faɗa ya ce kana usmanu idan waƙafa ala kabarin baka idan usman ya zo ya tsaya akan kabari yakan yi kuka saboda kuka hatta ya bulla lafiyatahu har sai ya jika gemun shi faƙila aka ce ma yana usman tuzkarul jannatu wanna akan ambaci aljanna da wuta falata baki ba ka yin kuka amma wata baki min haza idan ka zo ka kalli kabari sai kai ta kuka sai sai dina usman ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace annabi ya ce innal qabara wannan kabarin da muke kallon kallonsa shine Auwalu manzilin min akira akhirah shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira fa inna jaminu in mutum ya tsira daga nan gurin to fa ma ba'dahu aisaru min duk abin da zai biyo bayan nan kuma to yana da sauki yace wa illam yanjiminu in mutum bai tsira daga nan ba ya ce fa ma ba a a shaddu minhu abinda zai biyo bayan kabarin kuma ya fi bala'i ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma ra'aitu manzaran qattun tun da nake a duniya ban taɓa wani ganin wani abu ba wanda ɗan adam zai kalle shi ya bashi tsoro a duniya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace illa wal qabru afdhu min ufati kabari ya fi wannan abin tsoratarwa idan an ji dan Allah in an haka kabari yadda ake saka mutum ka shiga ka gani da ranka wallahi in ka shiga ba za ka iya fitowa ba sai an fito da kai ka je ka gwada ka gani dilla a gwada kabari daidai kai in an gwada kabarin daidai kai ka shiga ciki ka kwanta ka gani kana kwantawa to ba za ka iya fitowa ba sai dai mutane su fito da kai to wannan daren ran kake ran ba a sa ciyayi da ƙasa ba da komai da wannan itatuwan da kwari da wata ƙasa ta fi baro goma a tila maka da ka a buɗan yana buɗan da komai idan ka shiga ciki ba za ka iya fitowa ba to kuma kana gama duk bige-bigenka ka haura can ka shiga can ka fita can nan za a zo a kawo ka a saka ka banda Allah da aikinka mai kyau ba abin da zai kwace ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin cewa kowa daga cikin mutane zai shiga rigima kuma yana da abokai guda uku abokansa guda uku idan rigima ta taso biyu za su dare ɗaya ne kaɗai zai haƙura duk rigimar da za a yi da shi ba zai gudu ba idan kana da abokai guda uku da rigima ta taso kaya kaya kaya kawa bi su wazi daya hakure daya. idan kana da hankali cikinsu wani aboki ya kamata ka ba muhimmanci abokin da din rigimar da za a shi ba zai gudu ba da haka annabi ya ce mutum yana mutuwa akwai abu uku tattare da shi akwai maluhu dukiyarsa ba wani mutum da ya mutu ka taba ganin an ɗauke shi da kuɗinsa an kai shi kabari da haka Allah ta'ala ya ce inna ja'alna alal ardi zinatan laha mun sanya duk abin da ke bayan ƙasa zinatan laha la zinatan lakum in ka gina gida dukkan saran da ka mutu a ƙasar zaka bar shi ita ce ta kwalliya ba kai bane sai a tafi a kai ka yanzu farin yadin da ake sawa na ne duk yadda aka yi fama da babu da talauci har yanzu sai ka gaba za ka taba ganin wani mutum da ya siyo wannan yadin yana sawa ba saboda talauci amma ran da ka mutu don kakka tafin da mutane kuɗi duk wani kaya mai kyau ajiye shi za a idan akwai masu jira sai a je a ɗauko wannan farin yadin da tun da kake a rayuwarka baka taɓa mu'amala da shi ba saboda babu sai a nan na ka da shi sai a kai ka ita kuma dukiya daga iyanan an gama sannan sai yan uwa da dangi da abokan arziki shine maluhu wa ahlu baka taba ganin wani uba da ya mutu ba aka je dan shi yace bai yadda ba sai dai abin ne sa kabarin tare baka taba ganin matar da ta mutu ba saboda mijinta yana tsananin santa ta yace sai dai a rufe su tare baka taba gani ba baka taba ganin uban da ya mutu ba aka je makabarta dan yace sai dai a hada su tare a rufe dangi da yan uwa da abokan arziki in an ji iya nan za a dawo ba wanda zai yadda shiga kabari tare da kai wanda ya rage maka mai kyau wanda kawai za a saka cikin kabari tare da shi shine aikin da kai idan ka yi mai kyau ka gani kuma lahirarka in ba kai bane ka tashi ka gina ta ko wanda zai gina ba wani mutum ya zo ya samu ali bin abi talib ya sai gida ya ce ya sa ya rubuta ya sa hannu ya zama shaida a matsayin ya siye gida daga gurin wani sai ali bin abi talib radiyallahu anhu ya sa aka rubuta ishtara mayyitun min mayyitin dara matacci ya siye gida daga matacci lahu arba'atu hududun kuma shi mataccen nan da ya siye gida daga matacci yana da iyaka guda hudu yace al-haddul awwal yantahi bihi ila al-maut kasa ta burko za ta kare ne mutuwa yace wal haddus sani kasa ta biyu ita ce kabari yace kasa ta uku zai tsaya gaban Allah a masa hisabi kasa ta hudu ko dai a kai shi wuta ko a kai shi aljanna sannan kafin mutumin ya juya Ali bin Abi Talib ya ja wasu baituka guda goma sha bakwai daga ciki yace masa annasu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha mutun yakan yi bakin ciki da damuwa da takura idan ya rasa wani abu wanda yake da alaka da duniya wa qad alimat kuma ran shi ta riga ta san cewa anna salamata fiha tarku ma fiha zaman lafiya a duniya a gurin dan adam duk abin da zai raba ka da Allah kai kuma ka rabu da shi yace masa la dar lil mar'i ba'da al maut yaskunuhu illa alladhi kana qabla al maut yabniha dan adam bai da wani gida da zai zauna in ya kuma zuwa ga Allah sai gidan da shi ya gina makan shi kafin ya mutu fa in banaha bi ta ba maskanuhu in kai daure ta hanyar aiki ka gina ma kanka ƙanƙareren gida kana komawa zuwa ga Allah sai ka tarar da ƙanƙareren gida amma ka zauna baka kai komai ba ba abin da ka yi kuma da an yi magana Allah ya ba mu aljanna ku ne yan gaba gaba amin kuma aljannan ma fi dausi ina dan ai annabi ya ce ala inna salatan lahil galiya hajar Allah tana da tsadan da ba za ka same ta ba haka kawai da tamanni laysa bi kun wala amani ahli kitabi na haka Allah ya ce man yi amal su'an yujza bihi Allah ta'ala ya sa mu dace da haka wannan ita ce addu'ar da ake faɗa mutum zai ce wa inna insha Allahu bikum lahiqun wadittu annabi yace ina yi gurin naso anna qadar aina ikhwanana ina ma a ce mun ga ƴan uwanmu qalu sai sahabbai suka ce a awalasna ikhwanaka ya rasulullahi mu ba yan uwanka bane qala sai annabi yace antum ashabi ai kuma kun wuce yan uwa su sahabbai na ne wannan yana daga cikin tawadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi ba za ka taba ganin wani hadisi da annabi ya kira sahabbai ya ce musu antum tullabi ba sai dai ce ku sahabbai na ne kuma mai ma'anan sahib ba aboki ba ɗaliban shi ne amma haka yake kiran sai ya ce ku sahabbai na ne ba yi amfani da wani suna ba wanda yake nuna cewa bautarwa bautarwa ba ina ta an fahimta sai dai ya ce ku sahabbai na ne kuma duk duniya ta san sahabban annabi ɗaliban shi ne amma bai amfani da wannan lafazin sai dai ce antum ashabi ko wanda ya magana ya ce ashabi ashabi yace wa ikhwanuna in qawm alladhina lam ya'tu wanda basu zo ba ba'ad sai bayan mu za su fa qalu sai suka ce kaifa ta'rifu ta yaya zaka sani ka gane mallam ya ci ba'adu min ummatika wanda zai zo bayan mu daga cikin al'ummarka ya rasulullahi fa qala sai annabi ya ce musu ara'aita baka gani ba Lau'an anna radulan da a ce wani mutum lahu khailun yana da doki gurrun kuma dokin yana da hasken ainihin wato goshi muhajjalatun baina zaharai khairi sannan yana da ainihin wato hasken hannu da kuma hasken kafafuwa tsakanin wannan dokin sannan hasken ya zamanto duhumin buhumin ya zamanto baki shine shadidus sawa sannan buhumin yana da ainihin wato al-aswadul khalis la yukhalituhu lawnun yana da baki tsantsa wanda bai ca kuɗa da launin ainihin wato ja ba mutumin da yake da doki da yake da wannan sifar annabi ya ce musu ala ya arifu khailahu shin idan ya ga dokin shi ba zai gane shi ba qalu sai suka ce bala ya rasulullah eh tabbas idan mutum ya ga dokin shi zai gane shi sai ya ce to fa innahum lalle su wa'annan mutanen ya atuna gurran za su zo suna da hasken fuska muhajjali muhajjalina suna masu hasken gabobi min alwudu'i saboda alwalad da suka yi wa ana faradtuhum ala alhawd annabi yace ni kuma zan riga kowa da kowa zuwa taukin alkausara yace ala ku saurara lai za na rijalun wallahi sai an kori wasu mazaje an haudi daga barin shan taukin alkausara kama izadul ba'ir dal kama yadda ake korar rakumi wanda ya ainihin wato bace dihin, annabi zai kira waɗanda aka kora ya ce halin muku taho Faƙala, fa sai a ce masa innahum qad baddalu daka. ce ai wa'annan da kaga mun kora sun canja addini ba yadda ka yi shi ba sun zama yan overdose a cikin addini kun san akwai overdose wurin shan magani akwai kuma overdose a addini annabi ce ayi abu 33 tasbihi tahmidi 33 takbiri wani yazo ya ce ai shi lafiyar salo yana da ƙarfi saboda haka 100 100 zai sai yasa ibnu ya ce. Allah subhanahu wa ta'ala bai taba sa dan adam yayi abu ba sai shi ɗan ya zo masa ta kofa guda kofar ko dai ka ƙara ko ka rage yace in Allah yace ɗan adam ya bauta masa da wanda ya ƙara da wanda ya rage in suka bauta ma Allah duka Allah bai su sai wanda ya tsayaye daidai da yadda aka ce yayi shine in kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni wannan kuma ita ce maganar da malam mai ahalari ya ce wa ya kifa inda amurhi wa haiki mutum ya tsaya inda aka yi masa umarni da inda aka ainihin wato hana shi to abubuwa ne guda uku malamai suka faɗa wanda suna da sauƙin samu a rayuwar mutum amma da ta yanki ya tafi lahira suna da mugun wahala samu akwai alma'u ruwa akwai azillu inuwa sannan akwai a tariqu hanya a duniya yanzu idan ka tashi za ka fita harkokinka kullum hanyar da ka ga dama ita za ka bi amma a lahira rak hanya ce guda biyu fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir ko dai ka ga mutum a hanya zai tafi wuta ko ka ga mutum a hanya zai tafi aljanna amma ba wanda za gan ganshi a lahira wai shi dan iskan lahira ne bai san inda zai zo ina ƙarya kake wallahi kana ganin mutum a lahira to sai ka samu akwai hanyar da ya kama zai abu na biyu akwai alma'u ruwa a duk abin da ɗan adam yake mu'amala da shi a rayuwarsa ta duniya babu kamar ruwa rayuwa na yankewa mutum ya koma zuwa ga Allah ba inda za ka ga ruwa mai kyau wanda za ka sa'in ba a wannan tafkin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta yana daga cikin matsala wajen ƙare-ƙare a addini mutum su ki tsayawa su yi addini yadda annabi ya zo da shi a yi ta ƙare-ƙare a yi ta ƙarawa, a yi ta ƙare-ƙare duk rigimar da ake ta yi da mutane kenan laifin kawai shi ne don me za ka cewa mutane a tsaya yadda annabi ya kara a ƙara shi kenan kawai saboda wani yana ganin ko malamin shi ko shugaban shi ya saba ga yadda ake yi duk yadda malamin kai ke gurin malinta bai kai manzan Allah ba da yadda shugabanka yake wajen shugabanci bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in dai bin da gasken da ake yi annaba ake bi ba an raba da shi bane dan a cimma wata bukata da zaran an ci ya tabbata daga annabi to kowa ya hakura ya ajiye na shi a dawo abu na annabi ko magana da alfazari ya faɗa kenan a cikin ishirina ya ce bihi faktadi fa huwa annabiyul mutahhar da annabi kadai za ka yi koyi saboda shi ne annabin da aka tsarkake ya ce ta kalla anid duniya lima huwa akbaru annabi ya juya baya ba duniya baya saboda abin da ya fi duniya girma ita ce ainihin wato lahira da aka maganin da ya faɗa ya ce bihi faktadi fa huwa nabiyul mutahhar sannan ya faɗa wata maganin ya ce da u kulla qaulin inda qauli muhammadi ka ajiye magana kowa a duniya din annabi muhammad ya riga ya magana sai a ce fa sai annabi ya ce suhuqan suhuqan da a yi nesa da su yi nesa da su to wanda annabi ya kore shi a gaban Allah ya ƙi karɓarsa don girman Allah wani mahaluki ne zai iya karɓarsa? to wannan yana daga cikin matsalar ƙare-ƙare a addini shi yasa tun yanzu in ba za ku rabu da mutum a duniya gara ku rabu da shi ya fi sauƙi dan aka je lahira maganar rabuwa ba ta taso ba sai dai Allah ya ce ayi wuta kawai Allah madaukakin sarki ya tsare mu abu na biyu shine na ƙarshe shine alwudu ita alwala ita ce hilyatul mu'min wato kwalliya ce ga duk wani mu'mini rawa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala yace sami'tu khalili naji babban badadayina babban masoyina yana fada yana cewa kamar yadda ya tabbata shi yasa alfadadi yake cewa khalilan uja bil muhassabi wal da haka khalilanya yana da ya ku manyan badadai na guda biyu khalilan oja, bil muhassabi wal zina wala tabiya an khayfihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila ahaqqu ibadillahi bil majdi wal ula duk wanda ya karanta ishiriniya da kyau ya fahimce ta tun daga baitin farko da alfazazi yace khalilanya. ya ya ku manya-manyan badaɗi na uja ku karkato wanzila ku sauka bil muhassabi a can wajen nan na muhassab wala tabgiya kada ku nemi mutahawwala karkacewa an khaifihi daga barin masjidin khaifi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan zaka fahimci alfazadi tun daga farkon baitin shi yana so ya dora ka karka karkace akan duk abin da annabi ya tabbata yana yi shi yasa ce, wa garin bihi magana, me kai girman mamakin wannan gurin a matsayin masauki wanda ta harrafu manzila annabi ya dimfare shi a matsayin masauki shi annabi kuma shine a haqqu ibadillahi bil masjid wal ula shine mafi cancantar bayan Allah da girma da ɗaukaka. sai ya ce lahu wato a haqqu ibadillahi bil masjid wal ula lahu a'lal jinan mubawwa saboda annabi za a zaunar da shi a cikin mafi daukakar ainihin wato aljannoni sallallahu alaihi wasallama shi yasa a can gaba da yaje yake cewa nabiyun azimul qadri bil haqqi mursalu yu'allu bihi mudh kana tiflan wa yanhalu falillahi minhu wa huwa a'la wa akmalu aminun li irshad al ibad muwahhad sayyidi habibun wasu malamai suka ce da alfazari ya ce khalilu da ya fi saboda kalman habibu a gurin Allah to kalman khalilu ta ku zama matsayi babba saboda sama da kalman habibu don haka sai ya ce habibun bi asrarul kulubi munabbau to amma idan mutum ya tashi ya dinga haɗa biyu ya ce wa manzan Allah habibullahi sannan wa khalilu <coughs> masoyin Allah kuma babban badaɗayinsa shi yasa al-imam abu hurairah ya ce aw sami'tu khalili na ji babban masoyina wanda banda kamar sa a duniya ya kuli yana cewa tablughul hilyatu kwalliya tana kaiwa ne minal mu'min daga mumini haisi ya bulugul wudu duk inda alaula yake kai maka a nan duniya to wannan alama ce ta kwalliya ranar alkiyama shi yasa da ga wani lokaci akwai haske da Allah yake sawa masu imani na sallah mutumin da ya lizumci sallah yana yi zaka ga akwai wani annuni da Allah yake sa masa tun a duniya ta yadda wanda bai sallah zaka ga ba shi da wannan annurin wallahi ko ba gaskiya ba to saboda haka kamar yadda muka ce ba daɗewa za mu dinga yi ba kuma ba dogon bayani za mu ci gaba da ainihin wato yi ba wannan dai shine ainihin wato darasi na farko bayan mukaddima muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh